واذا يتلى عليهم قالوا امنا به انه الحق من ربنا انا كنا من قبله مسلمين كما اذا انا كرمت اشياء a gare mun yi imani da shi shi ne gaskiyar da babu shakka a cikinta saukakke daga ubangijinmu kuma mun kasance tun kafin saukar da wannan alkur'anin musulmai ne saboda imaninmu da abin da manzanni suka zo da shi gabaninsa